This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kamo murya Amurka, sashensa na harshen Hausa ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar ma a ejin ta gidajen rediyon amfani ko fara ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. a kan intanet a buɗe voa hausa.com ko sashen hausa.com. John Masauran assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau sunana Bello Habib Galadanci tare da Ladan Ibrahim a yau muke fata kuna lafiya. Ladan ɗin ba mu kanin labaran mu sha kafin mu ci gaba. To Malam Bello Ƙungiyar agaji ta Red Cross na kasar Philips ta ce akalla mutane 21 ne matsananciyar guguwar nan ta hallaka a ƙasar. Kana ƙungiyar mutane 30 masu kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga ƙasashen duniya da su agaza wa mutanen nan su takwas 'yan ƙasar Syria da suka bar ƙasarsu domin faɗan da ake yi a ƙasar. Kana kuma za a ku cewa Prime Minister ƙasar India Narendra Modi ya buƙaci mutanen da ke yankin Himalayan da ake faɗa da fito kwansu da kwarkwatonsu domin jefa su a zaben da ake a yankin nasu. To madalla an gaishe kaladan ba labaran duniya. a cikin wannan tsanani da ake ciki na masifa ta wannan kashe-kashe da ake wa 'yan arewa mun tabbata cewa al'ummar najeriya duniya ma sun kosa san cewa shin wa'annan mahara a ina suke samun irin wa'annan makamai matasa kenan a kano suke zanga-zanga saboda sakin jirgin da aka kama wanda yake shakar da makamai a jihar adamawa mu muna roƙon su su dawo tun da gari ya samu zaman lafiya kowaye ne ya dawo muhallinsa ya buɗe kasuwansa don ba mu da matsala a mubi yanzu don ba mu da matsala a mubi yanzu wani mazauni garin mubi kenan yake kira 'yan garin su dawo za ku ji duk waɗannan labaran da ma wasu sannan yusuf aliyu harin dafa zai kawo shirin ilimi ga rukuwar dan adam sannan maryam ta ba mu ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta imel amma mu fara da cikakkun labaran duniya To tare da sallama, ƙungiyar agaji ta Red Cross na ƙasar Philippines ta ce akalla mutane 21 ne matsananci guguwar nan tallaka a ƙasar. Sakataren ƙungiyar na Red Cross General Gwendolyn Pang ya ce mutane 18 ne suka mutu ranar asabar a gabashin tsibirin kasar inda wannan mugunyar guguwar ta fi karfi kana waɗanda suka mutu a baya bayan nan sun ne daga manila waɗanda yanzu haka suke jiran isowar wata guguwar wadda take shiga cikin philippines sannan a hankali yanzu haka dai an rufe makarantu da kasuwanni kana an umarci ma'aikatun gwamnati da sauran ma'aikatu da su yi zaman su gida kana an hana jirgin fasinja tashi To ita kuma wata kungiyar mutane talatin masu rajin kare hakkin bil'adama sun yi kira ga kasashen duniya da su agaza wa mutanen nan su dubu goma sha takwas 'yan ƙasar Siriya da suka bar ƙasarsu domin faɗan da ake yi a can. hukumar kula da eh, 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wadda za ta yi wani taro a geneva gobe idan allah ya kai mu za ta tattauna yadda za ta tsugunar da waɗannan 'yan gudun hijira na ƙasar syria da yawan sai kai miliyan uku da dubu ko in ce dubu ɗari biyu kafin wannan taron dai na gobe ne wani kokonce wata kungiya take kira ga kasashe na duniya akan sayar da su dauki akalla kashi biyar cikin wannan adadin daga cikin adadin biyu waɗanda su ne suke ɗaukar ɗawainiya na waɗannan 'yan gudun hijira kungiyar ta ce wannan fa ba kasar ta siriya ce kadai za ta taimaka ba har ma da kasashen da ke makwabtaka da ita waɗanda ke ta kokarin ganin sun ɗauki ɗawainiyar ƙarin jama'ar da 'yan ƙasar suke basu kungiyoyin da ya sun haɗa da ƙungiyar amnesty international islamic relief da kuma kungiyar. kungiyar oxfam eh, da kuma save the children waɗannan kungiyoyin dai suna kira ne musamman ga kasashe irin nasu yankin akan eh, na wannan mashigin teku kenan da kuma kudancin amurka akan su rungumi wannan aikin na ka'in da na'in akan taimakawa su waɗannan 'yan gudun hijira kenan kana kuma duk ƙasar da take da kudurin ba da wannan taimakon fa sai ta mayar da himma ga kula da mata da kuma ƙananan yara Firaministan ƙasar India Narendra Modi ya buƙaci mutanen da ke yankin Himalayan da ake faɗa da su fito kwansu da kwarkwatansu domin jefa kuri'arsu a zaben da ake yi a yankin nasu. Firaministan ya ba wa sojojin ƙasar ne na kare martaban demokuraɗiyya kana ya faɗa wajen wani taron kamfe a garin samba cewa kamata yi mutanen yankin su ƙara waɗannan sojojin ƙwarin gwiwa na fitowa su jefa kuri'a firaministan ya yi allah wadare da har-haren da ake kaiwa jama'a wanda har yayi musabbabin mutuwan mutane 21 ciki ko har da jami'an tsaro goma sha 11 an dai samu karin tashe-tashen hankula ne tun lokacin da aka fara zaben lardi-lardi na kasar india a 25 ga watan nuwambar wannan shekarar sai dai masu jefa kuri'a suna fitowa kwarai da gaske duk da kiran da 'yan aware ke yi na kauracewa zaben an dai girke dubban jami'an tsaro a yankin kashmir sakamakon ziyarar da shi prime minister narendra ya kai a yankin da ake gudanar da wannan zaben haka kuma an samar da tsatsauran tsaro a yankin da prime minister zai jawabi yau dinnan kasar india da pakistan dai suna takaddama kan wato mallakan yankin nan na kashmir wanda ke bakin iyaka cikakkun labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc madala kasar kanada ta rufe ofishin jikadancinta a babban birnin kasar misira bisa dalilan tsaro babu wani karin haske daga ofishin jikadancin da ke birnin alkahira kan rufe wannan ofishi yau talata ko ce yau litinin sai dai sanarwar da aka buga a shafin ofishin jikadancin ya ce za a takaita ayyukan ofishin bisa dalilai na tsaro birtaniya dai ta, shiga kwana na biyu kenan da rufe wannan ofishin jakadancinta ta alkahira a yau litinin jami'an birtaniya ba su karin haske kan barazanar tsaron da suka ce ta sa aka rufe ofishin bajiyar lahadi kamfanin dallacin labarai na reuters ya ambaci ta bakin wata majiya cewa wani da ake kyauta zaton dan bindiga ne da hukumomin misira suka tsare kwanan nan ya shaidawa hukumomi game da wani shirin da ake yi na kawa ofishin jakadancin kasashen ƙetare hari a halin da ake ce kuma dai an buɗe ofishin jakadancin amurka a alkahira yau litinin jakadar amurka a afirka ta kudu ya ce ƙasar amurka ba ta san da bayanin shawarwarin da aka yi ba game da sakin wani ɗan ƙasar afirka ta kudu da aka yi garkuwa da shi wanda ya rasu ranar asabar ɗin da ta wuce a lokacin da dakarun amurka suka kai wani hari a yemen jakada patrick gaspard ya faɗa yau litinin cewa hawa kuma amurka ba ta da masaniya cewa an kame wani malami ɗan ƙasar afirka ta kudu pierre cory a wurin da aka tsare ɗan jaridar amurka luke wanda ce turansa shine makasudin harin da a kai wanda ba a yi nasara ba jami'an amurka sun faɗa cewa ɗaukan mutane biyu waɗanda so kame su ne so kashe su a lokacin harin mr gaspard ya ƙara nanata cewa shugaba obama ne ya ba da umarnin kai harin saboda mayakan ka na alkaida suka kame mr sumora su nuna cewa za su kashe shi wata ƙungiyar ba da agajin ƙasa afirka ta kudu ta faɗa cewa ta cimma yarjejeniya da mayakan akan sakin koki kuma sun faɗa wa iyalan kwanaki kafin kai harin cewa ba daɗewa ba za a maiso shi gida yau ne ake sa ran a mai da gawar koki zuwa afirka ta kudu labaran duniya aka gama saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla a ƙarshen wannan mako da ya wuce ne aka kama jirgin ƙasar Rasha ɗauke da makamar Faransa kan hanyarsa zuwa Chadi kuma yake bi ta sararin samanin Najeriya. An kama wannan jirgi da a tashar jirgin sama Malam Aminu Kano ɗauke da mugayen makamai kamar jiragen sama masu saukar ungulu da silken yaƙi da babbar mota da bindigogi To yanzu dai gamayyar kungiyoyin matasan Arewa sun yi zanga-zanga a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano. Suna neman ƙarin bayani daga hukumomin Najeriya musamman ma game da batun sakin wannan jirgi. Wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya leƙa inda ake wannan zanga-zangar kuma ga mahira da ya da shugaban zanga-zangar Ibrahim Garbawala. mun zo eh, filin jirgin malam aminu kano ba don komai ba saboda jirgi da aka sanarwa duniya cewa ga wata jirgi ta yi saukar bazata a cikin jirgin nan an samu wato akwai jiragen masu saukan angulu guda biyu da wata jeep ta kiran ford da kuma wasu manya-manyan akwatuna wadda aka ce makamai ne a ciki saboda haka Uh, wannan ba karo na farko ne da ake ji cewa an kama ko an samu makamai a ta nan airport din aminu kano mal aminu kano na kano dalili ko shine a cikin wannan tsanani da ake ciki na masifa ta wannan kashe-kashe da ake wa 'yan arewa mun tabbata cewa al'ummar najeriya duniya ma sun kosa san cewa shin wa'annan mahara a ina suke samun irin wa'annan makamai manya-manya ko mugan makamai da suke amfani da shi wadda har ma an ce da jiragen sama yanzu da kuka zo me kuke so a gaya mu mun zo mun ga jirgi na nan a ƙasa koma bayan abin da aka ga wa al'ummar duniya cewa jirgin an sake ta na ɗaya ba a sake jirgin nan ba ga ta nan anan ku kanku kun gani da idanunku sannan abin da muke bukata nan shine muna bukatan a mana bayani a matsayin mu na yan kasa na yan kasa wakilai na al'ummar Najeriya menene shin wannan kayan na wane ne kuma ina ta dosa wannan kaga da ka ambaci chadi shine ma mu ne ma gizo ke saka kashi biyu ne anan kaga na ɗaya tukuna akwai ma yan boko haram wadda aka tabbatar yan chadi ne kaga kuma bayan koma baya in ka koma labaran da ku kanku yan jaridu kuka yada cewa ana zargin cewa akwai yan siyasa yan Najeriya wadda suke da alaka da gwamnatin Chadi wadda kuma ana zargin cewa ita kanta gwamnatin Chadi ba taimakawa take a cikin wannan hali da ake ciki ba so yanzu sai mu kwanta don an ɗauki irin wannan makamai an kai an kai Chadi ga lokacin ko ce kun ga lokacin da aka ɗauko makamai ma aka kai mubi waɗannan mutane suka zo suka kwace muna jin ba za su iya kwace hannun cadin ba wani irin shiri cadi suka yi na su yi amfani da makaman nan an mana bayani mun gamsu mun ga kuna ganawa da jami'an tsaro eh. me kusa ga muku cewa suke wannan hayaniya da ake anan bai kamata a yi ba mu ko mun ce babu wani sharadi babu wani tsari da ya shimfiɗa cewa za a hana dan Najeriya gudanar da a harkokinsa yadda ya kamata mu 'yan gwagwarmaya ne na cewa a tabbatar da cewa duk abin da ake a yi shi bisa tsari yadda hankali ko kuma yadda doka ta tsara idan aka samu koma bayan irin wannan dole ne mutum ya fito ya nuna rashin jin daɗi turo wani jami'in tsaro na ga kuna ganawa me ce kai shi cewa ya mu tsaya mu jira a yanzu haka zama da ake ana cikin mitin so idan suka fito za su zo same mu su mana bayanin ga abin da ake ciki gargaɗe mai gina ra mai gargaɗe mai gina ra Madala lahirar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwarye kenan da shugaban wannan zanga-zanga da ake a tashar Malam Aminu Kano ta jirgin sama Ibrahim Garba Wala. To a daidai wannan lokaci da hankula suka fara kwanciya kuma inda rundunar sojin Najeriya take ci gaba da kwace yankuna daga hannun mayakan Boko Haram musamman ma garin Mube da Maiha da ke jihar Adamawa. To ana dai bukatar a ga an kai waɗannan mutane agaji na kayan masarufi da kuma gani an buɗe asibitoci da ke wannan yanki. Daga Mube ga Ibrahim Abdulaziz wakilinmu. haka na ma sun buƙaci da maido da layukan sadarwa. E to muna so dai jami'a dai a dan ƙara mana jami'an tsaro din don saboda muna gaya wa jama'a musu dawo kuma yana tafiya yanzu ma muna kasuwa mun kan kantuna. gwamnati da ta taimaka a turo jami'an ma'aikatan asibiti don saboda a samu kwanciyar hankali don yanzu mutane mafi rinjaya wanda suka gudu suka tafi nan mafi rinjaya sun hada rashin lafiya mutane ba lafiya yanzu aka kemis a cikin gari wani magani da yawa zaka nema babu a kemis amma a muna kira ga gwamnati da ta taimaka mana mu samu ainihin natsuwa zuwa asibiti kuma mu samu network yadda za mu kira 'yan uwanmu wanda suke wani guri a cewa an samu zaman lafiya a dawo. kira wani daga waje kamar muna da yan uwa a gefe gefe in har ba network din nan in ya ja rediyo zai dauka ko yaudara ne kawai amma akwai network za ka kira mutum cewa wani gari an samu zaman lafiya yanzu muna cikin zaman lafiya alhamdulillah da kanmu muna taimako wani kira akwai wa yan mobi da suka gudu musamman masu kuɗi da hannu na su mu muna roƙon su su dawo tun da gari ya samu zaman lafiya kowaye ne ya dawo muhallinsa ya buɗe kasuwansa don ba mu da matsala a mobi yanzu ba mu da muna jin daɗin haka to kuma Allah ubangiji mun gode wa Allah mun gode wa ma'aikatan da suke taimaka mana da suke zagawa sojojin da muke gani to sai dai kuma kawai yanzu ma akwai wasu gawakin da ke yashe a kan titin ahmadu bello a cikin garin mobin lamarin da ka yi ja barkewa cututtuka ko da ke hukumomi a ja sun ce fa sun dau mataki alhaji haruna manforo da ke zama babban sakataren hukumar kai dauke na jihar adamawan wato asema ya ma bayyana irin matakin da za su dauka fi sabilillahi za a yi iya matukan kokari a yi tallafi mun ji waɗanda muka same su mun ji kokansu mafi yawanci magunguna ne suke bukata da abinci idan na koma wannan assessment zan je maza in sanar da waɗanda hukumomin da hakkin yara ta wuyan su suya mutanen nan lokacin gaggawa mafi yawanci dai kaji kukan su din mun zo ne da mu gane mai idanunmu sannan mu san irin taimakon da za musu wanda kuma insha Allah za a yi karar zuma dakarun soji da kuma 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan kato da gwara wato civilian jet sun ma nausa garin micika da shi ma ke cikin yankunan suka fada hannun mayaka na boko haram yayin da ma jama'a kuma ke fatan allah sa wannan nasara da dakarun sojin ke samu karkashin kwamandan da ke kula da fafatawan kwanan allah jibrin abdullahi ta dore ibrahim abdullahi sashin hausa na amurka daga mobi a najeriya Madala a gai da Ibrahim Abdulaziz daga Mubi. Kar a manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC agogon yanzu karfe goma ne da mintuna goma sha biyar. A jamhuriyar Nijar fa jam'iyyar Lumana Afirka ta sake zaben tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Hamma Ahmadu a matsayin sabon shugabanta mutumin da har yanzu yake gudun hijira a kasar Faransa. to babban taronta da ta kammala dai daukacin magoya bayan hamma amadu sun nuna kiwa fa da rashin jin daɗin halin da hamma ya samu kanshi a ciki game da zargin da hukumomin ƙasar suke mishi na hannu a harkar safar jarirai daga najeriya daga yamai ga abdullahi mamman amadu Sowa da sharholiyar makaɗa kenan da suka sha su a yayin babban taron kongaren jam'iyyar Lumana Afirka da aka yi a zauren Palais du da ke birnin Yamai. tsawon wuni ɗaya dai mahalarta taron sun tantance matsayi da aƙidar uwar jam'iyyar ta lumana afirka tare da sauya kwamitin ta nazartarwa da samar da wani sabon kwamiti mai kumshe da sababbin jini irin na 'yan gwagwarmaya karo na biyu kenan da jam'iyyar ta lumana afirka ke gudanar da babban taron ta wanda wani abun da ke a matsayin bako ga jam'iyyar a wannan karo shine ana wannan taron ne ba tare da shugaban jam'iyyar ba malam hamma amadu inda yanzu haka yake ci gaba da gudun hijira a kasashen turai daukacin malarta taron dai na jam'iyyar ta lumana afirka sun tantance takara tilo ta malam hamma amadu alhaji muhammad lawali leje kakakin jam'iyyar lumana afirka ne lokacin da muka jam'iyya muka yi gwagwarmaya son excellence hamma amadu bayanan kuma ga wani karo allah ya kawo mun bayanan kuma 'ya'yan jam'iyya sun tsaya tsayin daka kana ji na baka labari na ce maka jiha takwas gaba ɗai sau kowace jiha ruguguwa take ba wanda jihar da bata kawo takarar hama amadu ba taro da yayi taro inda magoya bayan jam'iyyar ta lumana afirka daga kowace kusurwa ta kasar nijar suka ci ga zauren palais du venef jiye makil abubuwan da wasu manazarta ke ganin kamata ya hama Amadin ya daure ya dawo domin karba kiran magoya bayansa waɗanda suka yi tasowar cewa sai hamma amadu malam sani muhammad malam sakataren jam'iyyar ne na lumana Afrika. na ce ma buga gaba ta wawari wawa shi kaɗai ne zai buga gaba a ce ga gobara zan haɗa wuta amma duk mai hankali yana tsaye nasari lokacin zai zo kuma zai amfani da wannan jama'a da take da kuma za ka ganta kuma gaskiya ce tana nan kuma lokacin za ta tabbata za ta tabbata. Ko baya ga zaben sababbin shugabannin jam'iyyar ta Lumana Afirka taron na ƙasa ya tabbatar da korar wasu kusoshin jam'iyyar da suka bi jirewar jam'iyyar tare da nuna goyon bayansu ga gwamnatin shugaba Muhammadu Isufu cikinsu har da Umar Hamidu Cana. a cewar ɗaya daga cikin na hannun damansa kuma tsohon shugaban jam'iyyar ta jihar dogon duci alhaji haruna magaji su kantun kafin wannan rana da aka gabatar da wannan taro suka ɗauki kaddara. ni na yi shekara ma bani magana da sunan ma tun lokacin da na yi wata conference ita a dogon duci na goyon na nuna bayan shugaban kasa to ni tun lokacin nan ka tambaye su ban sake wani renew ba a cikin jihar mu da sunan lumana eh ni na juyo baya na juyo baya yanzu kawai kenan duka group ɗin kun ɗauki kaddara an hudda kuluma na shi kenan. a mutum yau shi wani kaddara wani mun kaddara ce kaddara ce ji ma da muka yi mana. gungun magoya bayan dai na jam'iyyar ta lumana afirka da babban taron ya kora sun ce za su tattara a ranar ashirin ga wannan wata domin nazari akan makomarsu a yayin da shi kuma sabon shugaban jam'iyyar ta lumana afirka malam hamma ahmadu taron ya zaɓa ke ci gaba da kasancewa kasashen waje yana gudun hijira domin gudun hukuncin kotu kan zarginsa da ake yi na mallakar jarirai daga tarayyar Najeriya. Abdullahi Maman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Abdullahi Mamman Amadu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu mu da wannan yammacin la'asariya, Assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harandare ke farin cikin gabatar muku da wani sabon shirin. Idan mai sauraro bai manta ba, makon da ya gabata, mun fara duba matsalolin da ilimi ke fuskanta a Najeriya da ƙasashe makwabta. Mu mai gina ra, mai

A sanadiyar haka wasu yara sun bar makarantunsu. Amma a bayanin da Alhaji Muhammad Kanar wanda yake jami'i a hukumar taimakon gaggawa ta nema don jin yadda hukumar take taimaka ma al'umma da suke gudun hijira a wasu sansanoni a jihohin arewa maso gabas. eh da farko dai mu hukumar mu ta fara mu muna iya kokarin mu kan cewa abin da ɗan gudun hijira suke an tsara wata makaranta da za su za a ci gaba da karatunsu sannan kuma na biyu ma'aikata ta mu tana ɗaya daga cikin memba wanda ake sub school initiative wanda ita minista na finance take take jagoranta za a duba makarantu da suke kusa da wani a sassaka su a zazu sannan wasu kuma wanda za a haɗa hannu da na na uku kenan za a haɗa hannu da na state government wanda garin da ba zai yi a karatu ba akwai unity eh, college school wanda za a yi transfer musu inda ake zaman lafiya wannan tsarin yana nan yana tafiya sai akwai a cikin gurin a can a sansani duk inda muka yi sansani akwai cibiyar koyarwa sannan kuma duk makarantar da take kusa da wannan sansanin to ana kokarin a saka da yaran da suke dace da ajujuwan da suke wannan makarantar a cikin wannan a wannan shine kokarin da ake yi sai akwai misali in ka tafi sansani na NYC wanda yake yola idan ka tafi za ka je ka da akwai makarantu kusa da shi yaran suna zuwa idan yaran sun tashi wayannan yaran kuma za su je su yi karatu a wannan makarantar sannan kuma ana koyar da su abubuwa a ciki wanda dai abin da ba su samu a wannan karatu ba suna samu dan ita shi ma a jihar borno wato a jihar borno abin ya yi tsamari ita gwamnatin jihar borno tare da mu muna nan muna wani shirya tsari wanda za mu yi shigen irin wannan to ya zama kuma tun da aka fara wannan abin ba kakkauta mutane sai kada shigowa ake kasan abin iya dan kwanta ne ake dan samu a tsara mutane su to mutum hankalinsa bai kwanta ba yana cikin rubibi to ba da za a yi ka har ka lokaci za ka fara da koyar da 'ya'yansa dan an ce dubu hamsin ma an faɗi kaɗan tun da dai yara su ne mafi wannan yara da mata su ne wannan abin ya shafa fiye da komi. dukiya ne ilimi arziki ne ilimi dukiya ne ilimi arziki ne dan Allah uwaye a sa yara su nemi ilimi dan Allah uwaye iya mata a sa su lawal ilimi rayuwa ce duniyar mu da ilimi rayuwa ana wata ga wata a daidai lokacin da arewa maso gabas ke fuskantar rashin tsaro wanda ya sa ilimi a yankin cikin rudani. Su kuma yankin arewa maso yamma suna fama da wasu matsaloli na daban. A cewar Farfesa Tukur Adamu na Jami'ar Usma da ɗan Fodiyo da ke Sokoto, ya yi wani sharhi dangane da wani bincike da suka yi akan ilimi a wannan yankin. matsalolin kamar yadda muka kuka gani mun presenti suna da yawa mun fara da su ministries din an ce idan kifi zai lalace daga kai ya ka fara rubewa a wannan zamani a ce maka ga ma'aikata ilimi babu kwamfutoci babu ko kujerun zama babu offices da ma'aikata za su na su yi aiki babu kayan aiki kowa dai gashi nan kawai zaune sannan dokokin ma da suka kafa yawanci hukumomi suna da matsala wasu dokokin tun a gada daga sokoto ne ba a gyara su ba wasu dokokin suna cin karo da juna zaka ga wata hukuma kamata a ce ta karshen minister of education amma ba ta da hulɗa da education kamar misalin feeding agency sun ce su babu ransu da minister of education da idan ka je zonal offices kamar da muka ci a inda zonal office suke aiki suke zuwa makarantu su inspection to a zamfara state in ka je zonal office din ba ɗaya ba su aiki ba a zamfara state in ka ga an kai mutum zonal office to an gaji da shi ba a son shi ko kuma shi bai son aiki saboda haka yana so ya inda zai huta ba mai gani shi sai makarantu dukkan makarantun da muka zagaya malaman ba su da kwarewa akasarin su NC e holders NC e holder an ka kai shi primary school ko nursery is okay amma ka dauki dan NCE ka kai shi yana koyar da senior secondary school irin trend inda ya samu akwai college of education bata shirya shi ba ya koyar secondary school curriculum din na secondary school ya fi karfin shi babban matsala yaran mu ma ba su shiga makarantar cikin wa'anda ya kamata su taimaka makaranta a zahara kashi talatin da digo takwas haka suke zuwa makaranta ma'ana wajen kashi sittin da tara ma abin da fi haka wanda ya kamata suna cikin secondary school suna gida zaman su sannan ko wa'anda a makarantar karshen shekara ya jaraba ta waye gidan yaku mun tattara sakamakon su duka kashi bakwai bisa ɗari kacin jaraba duk sauran faɗuwa suka saboda babu littattafan karatu azuzuwan cin cunkushe ake babu laboratories babu komi sannan shi malami albashin shi tsakanin da Allah bai da yawa iyakacin shirin kenan a yau sai kuma makon gobe da yarda Allah za ku ji wani sabon shirin dangane da ilimin 'ya'yan makiyaya yanzu a madadin farfesa tukur adamu na jami'ar usmanu dan fodiyo da kuma alhaji muhammad kanar na hukumar nema da wadda ta haɗa mana sauti julie lazarus gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ranar da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Ya ce a yau ina son in yi tsokaci ne akan talakawan Najeriya masu saurin mantuwa ganin zaben shekara ta 2012 yana ƙara matsowa. Sai gashi talakan Najeriya ya mance da halin da ya tsinci kanshi na rashin tsaro, rashin wutar lantarki, ilimi, magunguna. Amma abin mamaki yau talakawan Najeriya su ne kan gaba wajen bangan siyasa da wasu miyagun ɗabi'u, wai domin biyan buƙatun marasa kishin ƙasa. To kukan kurciya dai bayani ne. daga karshe nake addu'a samun shugabanni na gari masu kishin ƙasa ba masu kishin aljihunsu ba. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Ya ce, Salamu alaikum VOA. Don Allah ina son ku bani dama na yi kira ga manyanmu na Arewa da cewa ku ya kamata ku yi wani yunkuri na lalubo hanyoyin magance matsalar tsaro ba wai ba da shawarar kowa ya mallaki makami domin kare kansa ba ganin cewa mun ga illolin da hakan ya haifar a ƙasashe irin su libya da iraki Wasiƙa ta gaba ta fito ne da Kabiru Abubakar. Ya ce gaskiya muna goyon bayan likitoci na yin gwajin 'yan siyasa kamun zaben shekara ta 2015 domin ta haka ne kawai za mu kauce ma zaben masu taɓin hankali. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Liman Muhammad Mala Bajoga. ya ce VOA don Allah ku bani dama in yi Allah wadai da yadda aka gudanar da zaben fit da gwanin 'yan majalisar tarayya na jam'iyyar APC a jihar Gombe. A gaskiya zaben ya zo mana da mamaki. Ganin irin yadda aka yi amfani da 'yan banga siyasa wajen farfasa motoci da lalata kayan zaɓe. fatan mu dai shine Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari masu kishin talakawa ba masu kishin aljihunansu ba. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. Ya ce ina kira ga al'ummar Najeriya su auna alaƙa Alimadu Sharif da shugaban ƙasa Jonathan a gefe ɗaya. Kuma ku auna yawan ziyarar da suke kaiwa ƙasar Chadi da ganawa da Alimadu ya yi da jami'an filin jirgin saman Malam Aminu Kano. Wanda aka kama da ɗimbin makamai a wani jirgin dakon kayan ƙasar Faransa kama a saki jirgin. Ra'ayoyinku na imel kenan yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya ga Ladan zai bamu. Ƙungiyar agaji ta Red Cross na ƙasar Philippines ta ce akalla mutane 21 ne matsanancin guguwar nan ta halaka a ƙasar. Sakataren ƙungiyar na Red Cross, General Gwendolyn Park, ya ce mutane 18 ne suka mutu a ranar Asabar a gabashin tsibirin ƙasar inda wannan guguwar ta fi ƙarfi ƙungiyar mutane 30 masu kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga ƙasashen duniya da su agaza mutanen nan su dubu goma sha takwas 'yan ƙasar siriya da suka bar ƙasarsu domin faɗin da ake yi a ƙasar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wadda za ta yi wani taro a janeba gobe idan sarkin ya kai mu za ta tattauna yadda za a tsugunar da waɗannan 'yan gudun hijiran na ƙasar siriya da yawansu ya kai miliyan uku da dubu ɗari biyu prime ministan ƙasar india narendra modi ya buƙaci mutanen da ke yankin himalayin da ake faɗa da su fito kwansu da kwarkwatansu domin jefa ƙuri'ansu a zaben da ake a yankin nasu prime minister dai ya yi wa sojojin ƙasar na prime wa sojojin ƙasar na kare martaban demokradiyya kana ya faɗa a wajen wani taron kamfe a garin samba cewa kamata mutanen yankin su kara wa waɗannan sojoji ƙwarin gwiwa na fitowa su jefa ƙuri'arsu to madalla a gaida ladan jama'a abin da shirin namu na yanzu ke dauke da shi kenan sai kuma can daren Allah ya so ya kai mu karfe tara da rabi a gogon Najeriya da jamhuriyar Nijar. Ku kara budewa za ku ji mu da wani sabon shirin a cikin sama akwai labaran wasanni na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da kamar labaran duniya. da juli lathas Gresham ta da sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu Ivan Utkur ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sai jima thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.